Allahu yan atiku sun ga injiniya da talami musa kwankwaso margula da ka ya ta duk duniya a amerika su ya tashi da sun bi mutane suna ta 'ya'ya ƙarya cewa wai amerika Atiku take yi bayan mun san a baya ya shiga ƙasar sai da ya riƙe cunar tambuwal tukunna ya sami biza kwankwaso yana faransa suka turo masa ya bambancin a bayyane yake Ya bulu print din injiniya da tarabi musa kwankwaso da ya rubuta ya fitar da 'yan najeriya daga kunya saboda yanzu turawan yamma sun san cewa najeriya tana da jajirtaccen shugaba kawai rashin sa'a ta dunga yi a baya kuma ta gane kuranta shi ne muke addu'a insha Allahu jari sayyidul wara 2023 injiniya da tarayi musa kwankwasu shi zai zama sabon shugaban ƙasar najeriya ko 'yan atiku suna so ko ba sa so ko 'yan tinubu suna so ko ba sa so ko 'yan peter abu suna so ko ba sa so insha na injiniya turani musa kwankwas a wannan shekarar suna ji suna gani za a bayyana shi a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasar najeriya a 2023 kuma duk duniya ta sani ya fi su cancanta kuma a ƙa'ida a mu ma da ci cigaba bai kamata irin su nan tinubu da atiku ce za su tsaya takara ba duba da sun tsufa kuna kallon su kun san mutane ne marasa nutsuwa ba nutsuwa a tare da su kwata-kwata a ƙa'ida kun kusa da fita obi su ya kamata su buga a zaɓe mai zuwa to amma dai ba yadda za su yi dai a hakan ma dai za a fito a buga da su ɗin kuma injina ta yi musa kwankwaso ya lashe zaɓe saboda shi ne jaritaccen cikinsu kuma mai magana ɗaya inda ya ce zai yi to zai yi ma madugun ɗari ƙaran kwasiya ta duniya kenan kuma ɗan siyasa daga tushe irin kujerun da ya samu nasara a siyasance duk ya fi su kuma haka ma fannin ilimi gaba yake da su haka ma fannin naɗi da ake yi na aikin na gwamnati nan ma gabansu yake shi ta ko ina ka ajiye shi gajjen mutum ne Allah ya ba shi nasara ci gaba da yi mana subscribing domin ƙara mana karfin gwiwa mun gode Allah